إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce sha tara ga watan tara watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da da hudu arba'in, yau ita ce ranar ashirin da hudu ga watan biyar shekara ta tara. Allah tabaraka ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ƙara tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani na bana wanda ke gudana a wannan masallaci ɓangaren mata idan ‘yan uwa ba mance ba a jiya mun tsaya aya ta hamsin da tara a cikin suratul baƙara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta sittin faɗin Allah ta'ala wa idhis Musa li qaumi wa موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر سيأتي فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم إيه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين جزاك الله خيرا To, faɗin Allah ta'ala, wa izistas Musa li ƙaumihi, Allah tabaraka ta'ala ce, ambata masu lokacin nan da annabi Musa ya nema wa mutanensu ruwa, ya nema wa mutanensa abin sha ruwa, har yanzu idan ba a manta ba ana nan cikin me wannan ɗimuwa ko? Ana cikin halin ƙaƙanika yi sakamakon wato rashin bin umarnin Allah. To, a wannan hali, istaska Musa li ƙaunihi. annabi Musa ya nema wa mutanensa ruwa wa qulna idrib bi asaka alhajar sai muka ce wannan sanda da ke hannunka mai zama macijin nan ita dai wannan sanda da ka bugi teku ya bude har yanzu dai wannan sanda ɗauki wannan sanda ka bugi dutse ana ganewa ko cewa ake yi kaza idan yayi ne yake ganin me zai faru to don haka Allah ta'ala ya ce idrib bi sakal hajar ka sa sandan nan taka ka doki mai alhajar dutse kenan imamul kasimi a cikin mahasinu ta'awil ya ce haza tazkirun li ni'matin ukhra kafaru biha wannan ma wata tunatarwa ce dangane da wata ni'ima ta daban wadda suka kafirce mata ai mun ji ni'imomi a baya ko wanda Allah ta'ala ya masu suka yi watsi da waɗannan ni'imomi suka yi wa Allah ta'ala karan tsaye suka yi tawaye to wannan ma Imam al-Qasimi a cikin Mahasin Ta'wil yace wannan ma wata ni'imar ce fa wadda suka yi watsi da ita basu kula da wannan ni'ima da Allah ya musu ba domin idan ka ji an nemi ruwa to an sha kishi an sha kishi an nemi a sha ruwa ana cikin sahara Allah ya samar da ruwan duk abin da suka nema da sun shiga wahala sai Allah ya taimaka musu da Allah ya taimake su sun ji daɗi sai su saba wa Allah wanda saban Allah jama'a idan ma dai wani hali da muke ciki akwai wani sanadi to mafi girman dalilin da yasa muke shan wahala a yanzu a Najeriya to babban dalilin shine saban Allah babban dalilin akwai wasu daban dalilan amma babban dalilin saboda dai duk abin da Allah ya ce ayi idan ka kasa shi kashi goma kashi tara ba mai abin da Allah ya ce a bari idan ka kasa kashi goma kashi tara mun ƙi mu bari abubuwan sun wuce duk tsammaninka sun wuce yadda kake tunani al'amura sun kai al'amura jama'a a yau fa cewa aka gidan da ake rawa tsirara a abuja abuja na yankin daular usmanu dan fodiyo ana rawa tsirara 'yan mata ta kace wannan gida a daina rawan nan ba a daina ba aka zo aka rushe wannan gida hukuma ta rushe gidan wai yanzu ana fitowa ana cewa Minista eh, is going to islamize a city zai maida Abuja wajen musulunci to dama gidan menene waɗanda suke wannan maganan ka ce ƴaƴan arna ne da dabbobi da suka zo daga wani guri amma daular shehu ce wannan shehu dan kodiyo a koma tarihi mana daga ina aka balle abujan nan ne suwaye sarakuna abujan nan ne aslan suwaye suka buɗe me yasa dan an yi abin da wani addini ne yadda misali a zo a yi karuwanci maimakon mutum ya dubi addininsa ya ga ya haramta abu ya bari a'a sai ana dubawa a matsayin ma'auni cewa zai musulunta da Abuja ai mu madalla Abuja ta musulunta madalla da musulunta Abuja in dai wannan shine musulunta to madalla wannan yana daga cikin saban da muke yi kuma waɗanda suke hura wannan wuta hada munafukan musulmai wanda ba zato da wanda ba ka tsammani saboda su ke amfana da wannan abin da ake yi idan ba dan su waɗannan suna da ra'ayin a daina banna ba to wannan barnar da ake su ma hanya ce ta samun wani abin duniya maimakon a daina sai a rika kunso na suka son ana kawo musu duk ƙarshen sati ko duk ƙarshen wata sai suka ce ba sa so abin da suke so a yi tarbiyya a gyara hali me laifin laifinsu to muna roƙon Allah ta'ala duk wanda ya tsaya kan gaskiya Allah ya taimake shi wanda yake taimakon ƙarya Allah ta'ala ya lalata al'amarinsa wannan shine du'a'in mu ai Imam al-Qurtubi a cikin tafsirinsa sa yace al-istisqa'u inna ma yakunu inda adamil ma'i wa hafsil qata neman ruwa ana samun neman ruwa ne wato yakan kasance ne a lokacin da ba ruwa <coughs> wa hafsul qatar a lokacin da Allah ta'ala ya rike ruwa idan Allah ta'ala ya rike ruwa to anan ake samun al-istisqa'u neman ruwa ko kace roƙon ruwa kamar yadda muke faɗi wa idza kana kazalika idan ruwa Allah ya rike shi ne ake neman Allah ya kawo ruwa fal hukmu hina idhin izharul ubudiyyati wal faqri walmaskanati maskanati wal dhullati ma'a ga yadda za a yi a samu ruwan kowa ya bayyana bautarsa ga Allah kowa ya yi ya bayyana bautarsa ga Allah ya karkatar da bautarsa zuwa ga Allah Walfaƙari kowa ya ainihin gwada talaucinsa ga Allah tabaraka wa ta'ala wal maskana kowa ya gwada ƙasƙancinsa ga Allah wa zullati da ƙasƙanci dai ma'a taubatin tare da tuba wadda ba za a ƙara komawa abin da ake ciki ba ku lura da wani abu jama'a idan muka ce muna tuba ga Allah mun mai laifi muna so ya yafe mana da muka je tuba ga Allah sai ya zama na a zuciyanmu, muna so ne mu tuba yanzu Allah ya yafe mana can gaba mu ɗora. Allah kuma ya san abin da ke cikin me zuciya sai Allah ya banza da mu Imam al a cikin tafsirin sa yake cewa in dai Allah ya hana ruwan sama a hukunci a musulunci ga yadda za a yi Allah Allah ta'ala ya ya ba da ruwan daga ciki kowa ya gwada ubudiyya shi bawa ne na Allah kowa ya juye ya koma me bawan Allah ka ko ga bawan Allah ai bai shan bawan Allah bai ziyarta gidan mata ana ganewa da wuraren lalacewa wal kowa ya gwada rashin sa ga Allah shi matalauci ne Allah ne mawadaci wal maskana ya gwada ainihin wato kaskancin ga Allah da tuba wanda take at-taubatun nasuh tuba wanda babu komawa faqad istasqa nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya roki Allah ruwa fa kharaja ila al-musalla manzon Allah ya fita zuwa musalla ayan san musalla ko ne filin idi ana ganewa e wai sai a yi masallaci a kofar gida ana yan dubara shine musalla a asalan musalla shine filin idi yawwa dan masallaci da ake dan kewaye bulu kwara takwas a ya kofar gida wannan alama ce ta rashin son zuwa masallaci in dai ba wai ba masallacin ba ana gane wannan ai in dai ba wai ba masallacin ba wani ya ce unguwa guda aka yi a garin nan ba na son faɗi wani gari guda gidaje ga sunan iya ganin idanka amma ba a yi tunanin a yi masallaci guda ɗaya a gurin ba saboda wa'anda suke aikin su ba masallaci bane gaban su ba sallah ta kawo su garin nan kuma injiniyoyin nan musulmai ne ba za a iya balla wani guri a yi masallaci ba wani dan uwa yake faɗan wannan ce to muka zo muka ga ana dan ware wani musalla ana sallah sai muka ce mu muna so a taimake mu a ware mana wurin da za mu yi sallah a taimaka mana to shine su ma waɗancan suka taso in dai an ba da wurin sallah mu ma dole a ware inda za mu yi church haka suke ko ba su tashi addini sai kishi da mu already ana zama a wurin fa zauna ake a wurin ba su tashi addini sai idan mun yi sai su fara kishi da mu a wannan lokaci a kai a kawo abu ya kiwa sai aka samu wani namijin gaske yana zuwa kawai ya kawo mai awo ya auna ya kudin aiki gaba ɗaya nawa ne ya dauki kudin ya bashi ya ce ina son a tsakanin sati da lahadi ko lokacin da muka tafi aiki a zo a ga masallaci ya tsaya a gunna ko haka aka yi lokaci ɗaya aka ɗebo ma'aikata masallacin na ana sallah kuma ba a bada cocin ba baka tashi cocin ba yau da rana tsaka haka suke yi sallah suna bakin ciki Allah ta'ala ya gaya mana wurare da yawa cikin alkur'ani idan kuka zo kuna sallah ittakhazuha min wato lahawan wa la'iban abun wasa suke mai da sallah ne wulakanci da tsokana suna muku izgili Allah ta'ala ya shirye da mu to dan haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi ruwa ya fita zuwa musalla filin idi mutawadi'an manzo Allah yana mai kankan da kai mutazallilan yana mai gwada kaskantuwa zuwa ga Allah mutakhashshan yana mai ainin kankan da kai ga Allah mutadarri'an yana mai ainin raurawa yana neman taimakon Allah wa hasbuka bihi ai manzo Allah ya ishe ka hujja idan aka ce manzo Allah yayi roƙon ruwa idan mu ba mun yi roƙon ruwa mun yi laifi tabbas ba laifi akan mu mun roƙon ruwa da aka fa kaifa bina ina ga mu wala taubata ma'ana illa ko illa al'inada wa mukhalafati rabbil ibad mu ko mutanen yanzu wai fa an rubuta littafin nan ɗaruruwan shekaru amma a lokacin sai yake cewa mu mutanen yanzu ba tuba muke ba sai taurin kai inda malamin nan ya gama mu samu da zai faɗi mu mutanen yanzu mutanen lokacin sa ba yace sai me sai saɓa wa umarnin ubangiji da taurin kai fa anna nuska ya za Allah ya bamu ruwa kai idan ba tausayi ba ruwan sama ma mu za a yi mana shine irin abubuwan da ake yi a layi daya kaga gidan giya ya fi hamsin kamar shaguna duk an kame su a maida su gidan giya kide-kide wake-wake abubuwa ga sunan mana. an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace manzo sallallahu alaihi wa sallama ce hadisin yana da tsayi amma na yanke hadisin dan in kawo mana ɗaya daga cikin dalilan da ke hana a samu ruwan sama ana ganewa ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suke hana a samu ruwan sama manzo Salasu ma ce ya ce walam yamna'u zakata amwalihim illa muni ulkatara, mutane ba za su ki da zakka ba face Allah ya hana ruwa ya zama duk kudinka ka nemi abinci ka saya ka rasa idan abinci ya karanci a ƙasa ya kaga gwamnati ke siya abincin gaba ɗaya. kamar yadda aka yi zamanin Annabi Yusuf can da kuma wasu zamunna sai gwamnati ta karbe yanda idan misali a gidan ka mudu biyu zai ishe ka sai a siyar maka da mudu daya ko ƙasa da mudu daya dan kada a mutu dan gara a ce a rana kana cin abinci sau ɗaya ka rayu a kan cewa ka cinye nan da wata biyu wani bai zo ba kuma mutum ya kwanaki bai ci bai mutu ana ganewa idan haka dole a samu control daga mai gwamnati sai ta karba abincin gaba daya ana sai da mutane kadan kadan gwargwadon bukata kadan kadan ana gutsura musu dan gara a rayu da a mutu jama'a muna gane wannan dan haka idan masu dukiya suka kifir da zakka aka yi akai wa'azi akai wa'azi suka kifir da zakka wato muni ulqatar minas sama'i sai Allah ya rike ruwansa yanzu tambaya ita ce fidda zakka ce ta yawa ko rashin ta ne yawa eh wani fa ya fitar da zakka wai wa'azi ake mar ya fidda zakka kusan miliyan 1 da wani abu aka ce a kokarin kawo dukiyar nan a raba wa talakawa ya ce dama ‘yan uwanshi sun dame shi da complain don haka zai ɗauka ya ba ‘yan uwansa in dai mutum na iya fidda zakar miliyan ɗaya kamar da rabi to dama complain da ‘yan uwansa suke mai bai rasa abin da zai ba su ba sai dai bai yi niyyar ya ba su ba sai ka ɗauko ƙazantar dukiyarka za ka ba ‘yan uwanka ɗan uwanka ya cancanta ka ba shi da daɗar dukiyarka ana ganewa ɗan uwanka kana da naira kamar miliyan arba'in ko sittin a tare da kai a ce ɗan uwanka na da matsalar da bata wuce ta miliyan biyu ba zuwa miliyan uku ba ka iya mashi kaga ƴan uwantaka ba ta riba ba ba ta riba ba abu ne da za ka iya yi saboda in ka mai wannan ba kullum za ka mai ba yau misali a ce ɗan uwanka yana fama da wahala ka sai mar mota ya kabu kabu ko ka bashi jari ko ka mai wani ai ka huta da shi al'umma kansu za su shaida cewa kayi masa shine ya bata bare ba a fatan ya bata ana fatan ya dore ana gane wannan ai sai a duba a taimaka mutum amma wai yanzu ne za a dauki wannan shine za a yi to akalla ma a yi zakka tunda an kai ruwa rana kafu aka samu aka fidda zakka ana jinjinawa a dauki miliyan 1 da wani abu a bayar a banza kalma da kalma a banza wai a banza ne a banza ne wallahi haƙƙin Allah ba a banza bane jama'a manzo sallallahu alaihi wasallama yace mutane ba za su hana zakka ba face Allah ya rike ruwansa a nemi ruwan sama a rasa walaula albaha'im lam yumtiru ba dan dabbobi ba Allah da bai yi ruwan ba ka ji dalilin da yasa muke samun ruwan sama karkace har yanzu muna sabawa da muka dama amma ruwan sama kullun shar kullun shar to ba kai ake mu ruwan ba dabbobi ake ba in ba dan dabbobin ba ruwan ma ba za mu samu ba haka nan manzon Allah ya faɗi Imam al-Albani ya fitar da wannan hadisi cikin Mushkilatul Faqar hadisi na 62 yana cikin Sahihu Targhib wa Tarhib hadisi na 1761 da duba Sahihu an Nubuwa hadisi na 650 haka nan cikin Sahihul Jami' as-Saghir hadisi na 7978 ya zo cikin Sahihu Ibn Majah hadisi na 3262 idan ka duba fatuhul qadir tafsiri na imamu shaukani Allah ta'ala masa rahama yace al-istisqa'u inna ma yakunu inda adamil ma'i wa habsul qatar shi ma ya irin fasarar imamul qurtubi yace ana roƙon ruwa ne idan Allah ta'ala ya rike ruwansa ko ko aka nemi ruwan sha aka rasa Allah ya rike ruwa fadin Allah ta'ala da yace fanfajarat yace wannan fa'u mutarattibatun ala mahdhufin taqdiruhu fadaraba fanfajarat akwai kalmar da Allah ya shafi ana ganewa ko saboda balaga domin alqur'ani fi kowane littafi balaga Allah ta'ala yana nufin wato fadaraba ba Allah ce anidrib bi asakal hajar ba to fadaraba fanfajarat sai annabi ka gane sai aka ce anidrib bi asakal hajar sai ce fanfajarat kawai fanfajarat nan, ba kafin fanfajarat akwai fadaraba fanfajarat wato bi ma'ana ya bugi wannan a dutse dutsen sai ya ainihin bude idan ka duba littafin fatuhul bayan na siddiq hasan khan yace ai talaba ya li qaumihi annabi musa ya nema wa mutanansa ruwan sha wadhalika annahum atishu fitihi domin mutanen annabi musa kishi ya kama su a lokacin da suke cikin dimuwa idan ba ku manta ba har yanzu suna cikin shekara nawa 40 da aka diba musu na me na dimuwa ko to a cikin ɗimuwan ne suna ta yawo aka nemi ruwan sha kuma aka rasa kun ga yanzu matsala ta karu akan me matsalolin da ake da su ada da Musa an yastasqiya lahum suka roki annabi Musa cewa ya roka masu ruwa fa fa'ala ya aikata dan haka fa darabahu ya bugi wannan dutse fanfajarat minhu ay in shaqqat dutse ko sai tsatsage isnata asharata aina kabila goma sha biyu ne Allah ya sa wannan wurin ya tsage idon ruwa guda goma sha biyu yadda ka san dai famfo a yanzu ana ganewa ko da haka ko ina ruwa yana bullowa kowace kabila ainihin ga inda zata zata sha ruwa nan har gida goma sha biyu ya'ani ala adadi asbati bani isra'ila gurgudan kabilun bani isra'ila qad alima kullu unasin mashrabahum wasu mutane kowace kabila sun san inda za su kafa baki su sha ruwa ai mawdu'a shurbi sun san inda za su sha ruwa to shi ne, wato shi Siddiq Hassan Khan a cikin Fathul Bayan ya wa fihi dalilin ala annahu ya shirabu min kulle ainihin qaumun minhum wato layu sharikuhun gairuhu wannan ya nuna hujja cewa kowasu mutane suna shan wannan ruwa ne qaumu wato mutane suna shan wannan ruwa layu sharikuhun gairuhun wasunsu ba su yin tare da surin shan wannan ruwa ana ganewa ko bi ma'ana la yusharikuhum gairuhum wasunsu ba su musharaka da su idan aka ce misali yanzu tunda yare ɗaya ne amma bambancin lahaja kamar Hausawa Hausawa guda nawa ne guda bakwai to aran makaji eh hausawa guda bakwai to eh, wala Allah kina cikin guda ɗaya ne ya sanya eh, kika ce bakwai su waɗanda suke cikin ba wanda ba sa cikin bakwai ɗin nan ba su yadda domin hausa bakwai da banza bakwai ɗin nan banza bakwai nan su ba suna ganin su hausawa ne su dan ba su da wani yare sai me sai hausa yanzu ga misali a ce lissafo hausawa gaba ɗaya sai ka fara da misali ka ɗauki kanawa katsinawa sakkwatawa sai wa goburawa sai wa kuma cikin hausawa eh akwai zazzagawa akwai zamfarawa sai me mun tafi shida a zamfarawa daban sabbatawa daban kabawa daban kowane bahaushe ne ana ganewa mai zamfato in aka ce a ɗauko hausawa da yadda bahaushen kaza bahaushen kaza to duka waɗannan hausawa a ce yanzu a bada ruwa a ce kowa ba zai sha a wuri ɗaya ba sai dai kowa a bashi nashi ana ganewa haka suke gida gida gida gida har gida guda goma sha biyu ‘ya'yan banu Isra'ila ɗin nan, so da haka haka aka ba su ruwan nan su guda goma sha biyu. Allah ta'ala ya ce, Kulu, ku ci aimin almanni wa salwa, ku ci daga wannan naman nan da muka baku, da darɓan nan da aka baku, wa shirabu aimin alma'il mutafajjiri min alhajar, ku sha daga ruwan da yake kulkulowa daga dutse. Me kake so Allah ya maka? ya kawai daga sama muna ganewa abinci ya yi redi daga sama ci kawai za ka yi ruwa kuma ga yanan sha za ka yi ba ka siya wai mai ɗan adam yake so wallahi jama'a mu rika gode wa Allah yau idan da za ka je da naira miliyan goma kasuwa ka sai abinci tana iya karewa, saboda akwai abincin akwai inda za ka je ba abincin da za ka saya ga kuɗinka ba abincin an yi wa'annan lokacin Allah ta'ala ya mana misali abin nan cikin suratu Yusuf abinci ne da kuɗinka ma ba za a sayan maka ba sai an auna adadinka sai ka zo da dalilin da ke nuna ku nawa ne ya aka ya za a sayan muku ana raba abin ne daidai da daidai haka ake ake ainihin rabo din so don haka ku ci ku sha min rizqillahi daga cikin me arzikin Allah ta'ala ai kulu min rizqillahi kana ya'tikum bila mashaqqatin wala kulfa ku ci daga arzikin Allah wanda arzikin Allah yana zuwa muku bila mashaqqa ba tare da wahala ba wala kulfa ba wani nauyi wala ta'asaw fil ardi mufsidina kar ku tafi a bayan ƙasa kuna yada barna kar ku yada me barna a bayan ƙasa ai wato asa ya asa asiyan ai afsada idan mutun ya aikata barna to shine yake cewa fa fi hadhihi al ayatu mu'jizatun azimatu li Musa alaihi salam idan muka lura da wannan aya jama'a akwai mu'jiza ga annabi Musa ai an san mu'jiza ko abinda ake ce gagar misali akwai mu'jiza ga annabi Musa haifin fajara min al-hajari sagiri a yayin da aka samu daga dutse dan karami ya tsage marawal jama'a al-kasira mutane da suka sharuwa ba hobola aka aka gina ba ba bohola aka yi ba a'a wani abu ne daga Allah wannan shi ake ce mu'jiza mutum yayi abin da za a samu eh, solution yanzu yanzu a samu mafita yanzu yanzu jama'a muna gane wannan kuma mutanen da suka sha ruwan nan ko da mutum goma sha biyu aka ce ai suna da yawa bare kuma a ce maka kabila daya kabila biyu kabila uku kabila hudu har kabilu guda goma sha biyu kowa ya sha ruwan nan ya samu ainihin wadata ya samu ainihin ya koshi yake cewa li'annan fijaral ma'i domin tsagewa ruwa ya fito min bainid dami a tukuna yawa yake cewa wannan mu'ujiza ce tawa mu'ujiza ce ta annabi Musa ya bugi dutse dutse ya tsage ruwa ya me ya fito wa mu'jizatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama a'azamu minhu amma mu'jizar manzon Allah da ya gwada akan ruwa ta fi annabi Musa sai mu ce ce manzon Allah bai zo da mu'jizozi ba to ya gaya maka mu'jizar manzon Allah ta ma fi annabi Musa din saboda me annan fijaral ma'i min baini isbi'aihi manzo sallallahu alaihi wasallama ya fitar da ruwa tsakanin yatsunsa fa farawiya minhu aljammal gafira mutane da yawa suka sha li'annan fijaral ma'i domin fitar ruwa min baini dami wal lahmi a tsakanin tsoka da tsoka da jini a azamu minin fijarihi min alhajar to ya fi zama abin mamaki aka a ce ruwa ya fito daga dutse dama kowa ya san cikin dutse akwai ruwa galiban ana ganewa sai dai ya za a yi ruwan dutse ya fito ta ina za a fasa ai kaga masu haƙar bohol sun ce sun fi son samun mai inda dutse yake idan suka fasa dutsen nan ruwa zai ta zuba ne kawai ga yanan ya ta kwararowa ana sha ana ganewa sun fi son haka nan to amma a ce jikin mutum tsakanin nama da jini a ce maka ruwa yana kwararowa wannan in mutum bai sani ba sai ya ce ai tsafi ne ana ganewa domin ina ne ina ne abin nan sos ɗin ruwa ga wannan sai imanin gaske an samu hadisi daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kara masa yadda yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa hanat salatul asr wata rana yace na ga manzon Allah lokacin sallar la'asar yayi falta masan nasul al alwadu'a mutane suka nemi ruwan da za su yi alwala babu gashi sallar la'asar tayi ba ruwan alwala falam yajiduhu basu samu ba fa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama biwadu'in sai aka zo manzon Allah da me abinda zai yi alwala salka kenan ko ya ke cewa buta eh, mu ce buta ko gora fa a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dahu fi zalikal ina da aka kawo sai manzon Allah ya dauki hannunsa ya dora wannan gora ana ganewa manzon Allah ya dau hannunsa ya dora akan wannan gora fa amara nasa an tawadda minhu manzon Allah ya ce ku ta karkatawa kuna alwala shi dai manzon Allah ya dafa ya dora hannunsa ku ci gaba da yin alwala ruwa ne na alwalan mutum daya mazala ce ku ci gaba da yi fara'aitul ma'a yanba'u min tahti asabi'ahu Anas dan Malik yace sai na ga ruwa yana zuba daga karkashin yatsun manzan Allah yana zuba yana shiga wannan buta yana zuba yana zuba fa tawadda annasu mutane gaba ɗaya suka yi alwala hatta tawadda umin indi akhirihim har sai da na karshen su yi alwala kowa yayi alwala qala Anas Anas dan Malik yace fa hazartu man tawadda sai na kimanta na kiyasta waɗanda suka yi alwalan nan ma baina saba'ina ila samanina sun kai mutum saba'in zuwa tamanin wannan menene mu'ujiza ce ana ganewa wannan mu'ujiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin mu'ujizar annabi Musa jama'a muna gane wannan ana dan ke ce na kirga mutane sun yi alwala kamar saba'in zuwa tamanin daga buta ɗaya. Ya za a ce ma ga ruwan buta ɗaya mutum saba'in sun yi alwala kai ka san wannan al'amari sai dai ubangiji hadisin yana cikin sahihul bukari hadisi na dubu uku da ɗari biyar da saba'in da uku hadisin na cikin sahihu muslim hadisi na dubu biyu da ɗari biyu da saba'in da tara hadisin na cikin sahihu ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari biyar da talatin da tara haka nan cikin sahihu tirmidhi hadisi na dubu uku da ɗari shida da talatin da ɗaya faɗin allah ta'ala wala a fil ardi mufsidina kar ku yada banna kar ku tafi cikin ƙasa kuna yada banna qala ibn fi ibn qutayba cikin garibul ya yace afa ya'isu idan ka ce afa ya'isu ainihin fi'ilin kenan wa huwa fasari. Shi shine mafi tsananin ɓanna, mafi girman ɓanna. al-imam ibnu kasir Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa abinda Allah ke faɗa anan wala tuqabilu ni'ma bil isyani karku ainihin maida ni'imar da Allah ya muku da sako fatuslabuha sai a kwaci ana ganewa sai a kwaci wato idan Allah yana son ka ne idan kai ma Allah laifi sai ya kwaci ma wata ni'ima da ya maka to Allah yana son ka kenan ai kaga zaka dawo cikin me hankalinka idan Allah baya son ka sai ya bari kai sai da kaga dama kuɗi na tsitsukowa yadda kake so me yana samuwa yadda kake so ko radda mutum zai koma ga Allah sai gane baya cikin waɗanda aka zaba wane ka fi so ana ganewa ai zaka ga wani mutum da zaran yayi saban Allah sai wani abu ya same shi mutum da zaran yayi wani saban Allah sai Allah ya sa ya wani irin babban tuntube ko wani matsakaicin tuntube ana ganewa ya tuntube kamar baya gani ya fasa kafa ya koma gefe yana hurawa ya taya abin nan to Allah yana son shi yanzu an kankara wancan laifin da yi da ya je lahira ya tadda gare wannan tuntuba ko ko haka ne taka kaya ana gane ai ai ba makaho bane kai kiri Allah ya baka ka taka tsaya ko da kenan ba ku san kaya ba galiba sai wanda ya zo na kauye shi ya san kaya eh ai nan ba kaya ina za a samu kaya anan yalla sai kauye can ne wanda yake zaune kawai ya sa abin da ake cewa kaya ko wani abu ya fado maka ana ganewa ai ko dai ka samu wata matsala idan idan mace ta saba wa Allah in tana dafa abinci sai ta dauko ne a hannu ana ganewa ai duk wanda daga cikin kafaratu zurubi sai ta kone anan ko ba za ta yi tunanin cewa tana wa miji wahala ba a'a wannan wa ita da Allah ne ana ganewa akwai abin da sai wa Allah sai dan toya ta kadan tauna mata kaɗan wannan shi ya fita je lahira ta da wannan laifin yana daga cikin kafaratu zunubi jama'a muna gane wannan kayi Allah ya maka shine alkhairi kayi a kyale ka sanan sadrijuhum min haythu la ya'lamuna din nan to lallai kar kai fatan wannan Allah ta'ala ya ce zamu jinkirta mutum zamu kyale shi zamu kama shi ta inda baya tsammani a'a gara da kayi abu wani abu ya same ka ko ko wata asara ta same ka a dukiyarka ko kuma asara ta same ka a dai wani abu naka jama'a muna gane wannan to wannan alama ce Allah ta'ala yana ainihin kaunar mutum kuma Allah ta'ala yana nufin sa da rahama to dan haka fadin Allah ta'ala wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid wa id qultum ya Musa lan nasbira ala إيه. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها إيه. من بقلها وقف faɗin Allah ta'ala wa idh ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid wannan ma wato wani laifin ne sabo wanda banu Isra'ila suka bayan Allah ya ba su ruwan nan kuma ya ce ku ci wannan ‘ya'yan tsuntsaye, ku sha zuman nan, ku sha ruwa hankali kwance, ba wahala, a lokacin sai suka ce, ‘A'a, ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidin mu ba za mu iya hakuri akan kalan abinci ɗaya ba ana ganewa ba za mu iya hakuri akan irin abinci ɗaya ba fada'ulana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka wa daidai wannan wuri babban malamin musulunci imamu shaukani a cikin littafin sa fatahul qadir yake cewa tadajjurun minhum bima saru fihi minan ni'mati war rizqi wannan wani sabon koke ne daga wurinsu saboda abin da suka samu kansu a cike na ni'ima da arziki a tsayibi arziki da daɗa mai tsarki wal'aishi da rayuwa almustalaz wadda take mai daɗi ana ganewa rayuwa mai daɗi wani ma ilama alifu alifu min khushunatil aishi da kuma fisga da ya same su saboda abin da suka saba na kushunatil aishi rayuwa mai kaushi ta wahala idan mutum ya saba da wahala in ya shiga cikin daɗi to yana so ne ya koma cikin wahalan nan so yake koma ya saba da wahalar shi yana so ya koma cikin inda yake sai an daɗe ya samu dama ya wanka so ɗaya sai an daɗe ya samu dama ya kaza wannan idan mutum ya zama mai tawaye ga Allah wannan shine zai zama to amma ala ayi hal wato akwai ɗabi'a ko abin da ɗan adam ya saba ya fi son ya ganshi a ciki akwai wanda za ga mutum ya yi kuɗi amma ya ƙi yadda ya bar wahala ana ganewa ko akwai wanda yake yin taksi ‘ya'yansa Allah ya ce muka ya ba su arziki suka zama suna da manya-manyan tireloli da sauransu sun zama manyan masu kuɗi suna da dukiya a hannun sosai suka yi juyin duniya da tijan na bari ya ce ina ya zai ya bar aiki ya dawo ya zauna yana namiji a ce namiji ya dawo ya zauna sai dai ya ci abinci ya kwanta haka dai ya saba ga motar shi nan ta zamani wanda za a dauke shi a kai shi inda zai je amma da safe ya je tasin nan ko da mutum goma ne ya dan dauka ya aje dauka ya aje je ta da yamma ma ya sake fita taksi sai ya zo in ya aji taksi sai ya zo ɗauki motar shi irin ta zamani sai a sa shi a ciki a ja shi a kai shi inda za a kai shi yau wato yanzu ka gani shi hujjarsa a nan shi ne ko da wata rana Allah ya mai da shi halin da yake da dama ya saba bai manta ba <laughs> gani ba ko ya saba tunda da faɗa yake ce haba ina namiji kuma ina da mata da ƴaƴa ga ƴaƴa gabana ƴan ƙananan yara a ce ni sai an bani a bani a ba matata a ba ƴaƴana kaga ta wani gefe wannan abu ne mai kyau amma kuma in Allah ya hutar da kai ga tsufa kuma ai sai ka kalle shi ko ba haka ba ga hutu Allah ya kawo maka sai ka zauna sai ka zauna kai ibada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith Allah ta'ala cewa yi ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum wala in كفرتم إن عذابي لشديد الله تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث dangane da ni'imar ubangijinka ka yi magana akan ni'imar ubangijinka ka yadda ka faɗa cewa lalle Allah ya baka mai ni'ima manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tahaddathu bi ni'mati llahi shukru ana ganewa mutum ya ce Allah ya mun ni'ima wannan godiya ne faɗa godiya ne akwai wanda idan ka ji ƙartonsa in ka ji ƙartonsa ya shiga wani hali kai wani ko zama kake da shi ba ka samun Allah ba taba sanin Allah ya bashi wani abu irin waɗannan mutanen ba su da daɗin zama idan da yau za a ce wa na an zo an mai wata kyauta ko na alheri ba za ka taɓa ji ba sai ya gumda bakinsa ana ganewa ba za ka taba ji ba wannan ba alkhairi bane wallahi jama'a akwai wanda kuke misali da yawa wannan yakan faru hatta cikin masu da'awa lil asafi shadid idan aka zo aka ce misali al'umman nan ana ganin cewa suna da karancin taimako ko ba da gudunmuwa sai aka samu wani yayi taimako a ciki to yadda ake koken ba su taimako idan wani yayi taimakon ya kamata a faɗa yayi taimakon kada ya zama mugun sako kawai yake isowa na ba su taimako yanzu kaga idan ka zo ka ce eh wani bana ana ganewa ai yayi abu kaza na zakka ko yayi abu kaza na kyauta ko yayi abu kaza na sadaka kaga alal aqalli yanzu saura sun gane yana yi ko da ba su akai mawa ba ya zama at-tahaddathu bi ni'matillah jama'a muna gane wannan amma idan kai gum wancan yayi gum kullum abin da zai zama ana tattauna shine ba a yin abin da ya kamata jama'a muna gane wannan kuma alhali ba haka bane haka sai ya koma ya karkata bangaren zalunci Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ista'azana rabbukum la in shakartum na Ubangijin ubangijinku ya shelanta cewa in kun gode mun zan kara ku. yana daga cikin godiya ga Allah idan Allah ya hore maka a gani yana daga cikin gode wa Allah ka rika tafiya aikin haji in kana da hali ka rika zuwa umara in kana da hali ka rika ba talakawa in kana da hali duk yana daga cikin gode wa Allah ba kaɗai kai ta surutu Allah na gode a'a kai abinda Allah ya ce da dukiyar in dukiya ce idan lafiya ce a ga kana aikin lafiya da me da wato kana aiki da wannan lafiyar a matsayin godiya ga Allah jama'a muna fahimta wannan duk abin da Allah ya maka to da wannan abin zaka gode wa Allah duk wata ni'ima da Allah ya maka da ni'imar zaka gode wa Allah to shine malam Imam Shaukani anan yake cewa wannan yana daga cikin complaint wani sabon koke da suke yi bayan suna cikin arziki mai dadi saboda abin da suka saba na wahala yana fisgar su na kushunatul aishi imamu sa'adi a sheik abdurrahman ibn nasiru sa'adi a cikin littafinsa taisirul karimin rahman fi tafsiri kalamin manan ya ce uzkuru iz qultum li musa ku tuno lokacin da kuka cewa annabi musa ala wajhi tamalluli kuna masu attamallul kosawa kun san kosawa kuna masu complain kosawa kuna masu damuwa kuna masu kosawa li ni'amillahi dangane da ni'imomin da Allah ya muku kun kagara wa hatiqarin laha kuna masu wulakanta ni'imomin Allah kuna cewa wato yukhruji lana min ma tumbitul ard ya Allah ka fito mana abin da ƙasa ke fitarwa bi ma'ana mu koma muna noma maimakon mu ci nama kyauta mu sha ruwa mu sha darba a yanzu abinda muke so mu yi noma irin su duma irin su albasa irin su duk irin kayan dai da ake noma su an san duma ai an san kabewa ai ba ku san duma ba kabewa akwai kabewa akwai wani abu shi ma mai kaban kabewa sunansa shi nake mancewa duk da irin waɗannan abubuwa su albasa da kuma irin su tafarnuwa ana ganewa ko da duk abin da ake nomawa wanda za a yi amfani da shi a wajen noma sai suka nemi yanzu Allah ya daina ba su abincin kyauta ana ganewa ko wato yau da za a ce ba a raba aiki ba a gida ba a raba aiki ba a ce mace ta fita ta nemo abinci ta dawo aiki karfe shida ko karfe bakwai ana gab da shan ruwa namiji ma ya dawo sai sun dawo wannan ya kama yin koko ko kunun tsamiya ko kunun gyada wannan ya kama yin shayi wancan ya kama toye toye wato buɗe bakin ma sai ya fita a ranka saboda wahala amma saboda ni'imar Allah ana zuwa masallaci aka dawo mutum ya zo ya tadda abinci to sai ka ji labari yana fitowa ana gane wannan ai saboda ya ya tada abinci ga yanan kawai amma a ce a lokacin ne za a tattali abincin ai kaga akwai me akwai wahala wannan fa ya danganta da abincin da ake noman kawai shirya abincin kai ko da sai ka fito masallaci ne a zo a kawo wannan a ce dan sha ruwa ka a kawo wani abu ko a ce dan ci kaza ba haka ka so ba so kai kana dawowa masallaci ka tadda me ka tadda abinci mun ga yana daga cikin haƙƙin miji akan mata ya zama ta karanta shi an gane ai shi mijin nan mai son abinci ne da wuri ko ko mai jinkirin cin abinci ne ya yake son abincinsa a ƙasa yake so ya ci a kan kujera ya yake dole mace ta zauna ta karatun mijinta in ba haka ba ina za a san fahimta juna ai da wuya mace yana daga cikin makarantar da za ta shiga ita wannan makarantar ba a yi a gida sai radda aka zo gidan miji to ran nan za a yi rijista a fara kallon yanayin yadda yake ta kuramar idanu tana gane ta taharrukat duk wani motsi da yayi tana haddacewa duk wani abin da ya matsa da ya matsa ta fahimce shi don haka za ka samu aure yana ƙara shekaru ana samun fahimta matsaloli suna wucewa idan ba a yi hakuri ba tun farko can za a watsi amma in aka yi haƙuri waɗanda aka ce aurensu ya kai shekara ashirin ko da biyar ko talatin ko arba'in to da ka zo sai ka ga kamar uwa ɗaya uba ɗaya an gane ai tarin ya a kuwa to ai ta lura cewa mutum ne mai faɗa ai da ya kama hayaniyar shi sai sai kuru tana kallon shi kana garewa ya san cewa ba da ya gama faɗa sai ta kyale shi ka gama eh to fa dai hakuri sai kuma ya dawo ya kasa ba nauyi kaga wannan ai karanta ce amma wanda ta zo yau ana mata faɗa ta rama kaga babu experience ana gane wannan ai karshe aure ya mutu shi ya saba da matar shi in yana ihu shiru take yi to dan kuma yana ihu ana ramawa shi fa ba inda yake da mulki karshe bai da mulki a ko ina sai a gidan nan ko kuna ganewa jama'a yana da bai da mulki ko ina sai na dan haka nan din ba a hana mai wannan mulkin to za a yi fada to kun ga wannan yanayin sanin hali ya yanayin abincinsa yake akwai wanda yake so ya ci abinci da yawa akwai wanda baya cin abinci da yawa haka Allah ya ɗabi'arsa ana gane wannan ai akwai wanda baya son abinci da zafi akwai wanda yake son abinci duk irin wannan yana daga cikin aikin mace ta tsaya ta zama na tsatsa ta karanci miji yadda ya kamata yadda za ta gane matsalolinsa akwai wanda baya so a tashe shi a bacci to kaga in ba dole ba in ba sallah ba ai ba za a tashe shi ba jama'a muna gane wannan akwai kuma wanda yake ga yanayin dabi'u iri iri kala kala akwai wanda shi dan fira ne yana so matar shi ta yi fira da shi sai ta rika bashi lokacin fira akwai wanda baya son magana haka yanayin yake gum da an dame shi za ya fara to tunda baya son magana a rabu da shi mana ya je ya zauna shi kadai ta kuma ta kunna talabijin, misali ko ta kunna rediyo ko ta kunna karatu ko wa'azi duk da baya so yawa akwai abubuwa da yawa wanda za ta iya yi ba sai ta dame shi jama'a muna gane wannan akwai wanda baya son kukan yaro da zaran yaro ya fara kuka to zai tada hankalinsa a ta rigima to tun da haka yake yaro na fara kya sai ki dauke shi ki waje ana gane a kwaran gaske ai ba daki kare wani ai ko wurare ai waje za a yi yanzu nan dan mace ta fito tsakar gida to sai me dan ta fito dan gaban takuna sai me su masu babban gida kenan ya kuke da waɗanda suke da tsaki ɗaya single room da mijin da matar da kowa a single room ake ana ganewa ai gaba ɗaya gidan ana ɗaki ɗaya ne ku lura da wani abu jama'a ai namiji ya zo gidansa me yake so yi ba hutu yake nema ba wato damuwa da kake gani damuwa ita ke sa mutum ya kwanta bacci ma ya kasa tashi gajiya bata cika damun mutum ba irin damuwa idan mutum na da damuwa a ransa in ya kwanta damuwa za ta danne shi ne saboda zuciyar ta yi nauyi bacci daga zuciya ke da haka zuciyar ta yi nauyi da yawa saboda yawan damuwa a cikin zuciya ina da kyau a ce mata sun san wannan kukan yaron nan da ya fara yi ƙarshe da hankalinsa ya fara mai sauka yanzu hankalinsa zai ƙara shi ba bai san yaron ba ne. amma ku kun san akwai hikimar Allah a wajen ba mata yaro eh a ai aure mutuwa yake saboda kukan yaro wai wata za ta ce mashi wai ai danka ne kai wata ma tana yin dauka ta mika mai abinda bata sani ba shine shi akan yaro wato shi jahilin abun ne bai san abin ba haka zai ta juya yaron da karfi ita mace jikinta yana da yanda laushi laushi da ta dan juya shi a hankali shi ko ƙara saba zai da wurga shi saboda dai dai ba ɗaya bane ba mu rika lura da wani abu namiji baya iya aikin mace saboda ɗabi'ar halittarsa mace ba ta iya aikin namiji saboda ɗabi'ar halittarsa idan muka yarda da wannan zamu zauna lafiya idan yaro ya dan fara kuka sai ya dan samu inda za a rai a fita waje can nesa sai a dan bashi mama ko a dan wata dubara saboda me wannan ya samu ya bacci amma mutum bai yi bacci ba a waje gidansa bai yi bacci ba to na rigima za a yi ko ya ko ina ya kai sai kaga an kama rigingimu irin wanda kake ko da inda irin wanda baka mani jama'a muna gane wannan za a yi ta samu eh ai iri iri ne maza to ai ita ce za ta karanci irin nata tunda wannan karatu ne ba a makaranta yake bude da za a iya dan samun experience kafin ai auren amma dai dole shi mutumin sai an aure shi za a san halinsa ana garewa ko duk matar da ta ɗauko soyayya kafin aure ta sa ran irin ta take nema a gidan aure kaga ai matsala ake samu domin yanzu an riga wuce soyayya da soyayya ake a dan goge ɗan riga dan taka hula a zo da ana ɗan ƴan dubaru amma yanzu magana ce ta ya za a ci abinci ya za a rayu an daina wata magana yanzu ana soyayya ce ba wannan ba yanzu abincinmu me ya kusa karewa ko me ya matsala ce a'a ta ba yanzu ba ta ganin soyayya ya ba yi ba ba za a yi soyayya ba amma dai akwai abubuwan da ya zo ya fi soyayya ƙarfi a yanzu muna gane wannan jama'a da kula sannan duk lokacin da aka ce an haifi yaro ɗaya akwai mutumin da baya so ya ga an mai fitsari a gadon kwanciyarsa wata matar saboda kiyales suke cewa ko yawa yawa yanayin rashin kula sai ta bar yaro ya fitsari a tsakiyar gado kuna ganewa jama'a wani ma da sai ya ga fitsarin a jikinsa duk wani daga cikin rashin kula duk abin da zai sa miji ku dai karanta bari kai in abin nan in cinye lokaci ku karanta littafin da ake ce sifatul mu'mina as-sadiqa siffofin mace mu'mina ta gaskiya mu'mina ta gaskiya siffofin mace mu'mina ta gaskiya wadda wata an zauna da ita shekara 20 ba a taba cewa dan me kike kaza ba saboda iya tafiya iya taku da taka tsantsan ku karanta wannan littafin dan karami ne dan karamin littafi kana yasa shi aljihu sifatul dan garin ko ai mun sauke shi da yawa wurare sifatul mu'mina as-sadiqa sifofin mace mu'mina wanda yake ta gari ana fahimtar wannan ai dan mu samu sauki dan irajin a duniya da waya ka samu kabilar da ke da matsalar aure irin Hausa fulani sai an yi da gaske a duniya wanda aure yadda ya koma ya kai kai ka ce wasa ne can aure ya mutu can ma ya rushe can ya lalace can kuma ya gurgunce can kuma dai ga nan haka ake tafiya duka abin ka dauko matsala ce yar kadan soyayya can da aka yi tana nan amma wasu abubuwa aka samu al'awa'ir ana gane wannan ko al'awa'ir an samu wasu abubuwa ainihin wato sun shigo so ala ayyi hal su sun nemi Allah ya canja musu ni'ima ne daga cin abincin kyauta zuwa cin abincin da ake biya domin ai ana biya da wahala noma ko ba ka ba kiwo da sauran wahalhalu idan ba dan wannan ba abin da suka yi da yanzu haka muna cikin wanda muke cewa abincin kyauta to amma ina sun riga sun jawo yanzu sai an yi noma dan haka wannan shine abin da ya faru babban malami a cikin Fathul Bayan Siddiq Hassan Khan yake cewa uzkuru ya bani isra'ila iz qala aslafukum a lokacin da aslafukum wato manyan ku magabatan ku suka ce Allah ka canja mana abincin da kake ba mu kai tsaye wato abincin da ya zama shiryayye da kuma wanda sai mun tsaya mun sarrafa shi wa hadha tadhkirun li janayatin ukhra sadarat minhum wannan ana tunatar da mu wani laifi da ya fito daga gurin su wa qala al-hasan al-basri Imam al-Hasan al-Basri yace kanu ahla qurasin wa Salim wa a'daz sun kasance mutane ne masu noman me yake tafarnuwa albasa da dai irin irin wayannan abubuwa fa nazau ila ikrihim to sai dabi'ar noma wato manomi idan bai yi noma ba to zai rika jin cewa shi fa bai komai ba kuna wa jama'a idan mutane manoma ne suna ganin ba sana'a sai noma suna ganin gwamnati ma ba ta da hankali in ba ta zuba duka kuɗi a noma ba saboda su menene su manoma ne su suna ga hanya arziki kawai menene noman nan ne idan mutane makiyaya ne idan suka ga ana wani abin da ba kiwo ba sai su ga ana ɓata lokaci ana ɓata kuɗi ina ma da za a zuba kuɗin nan a kiwo da an ga da an ga kaza ana fahimta ko in ko ƴan kasuwa ne to ɗan kasuwa bai iya zuwa ya zuba kuɗinsa a cikin noma gaba ɗaya ya fi son ya juya ya siyo kaya can ya siyar ya siyo kaza ya siyo kowa da abin da ya iya to su ma nan imamul hasan al-basri yace fa nasa'u ila ikrim sai dabi'ar abin da suka saba yana fuskar su ai aslihim wato ainin asalin su washtaqat tiba'ahum tiba'ahum ila ma jarat alaihi adatuhum wato ainihin al'adarsu suka yi marmarin abin da suka saba da shi na al'adarsu ana gane wannan ko albaqalu da aka ce min baqaliha yace ma ambatatul ardu min al qudar abinda kasa ke fitarwa na vegetable kuke cewa ko qudar vegetable kuke faɗa abubuwan da suke koraye irin su eh, to me za a ce qudar dai abinda suke koraye danyu abinda yake danyi ganye da kuma koda ba ganye ba yana yin ƴaƴa amma dai yana cikin qudar shi yake ce ma yawa wato qudar din abinda zai fito daga cikin ƙasa tsiro kamar irin su alayyahu ne da sauran ire-irensu su ne yawwa to duka waɗannan abubuwan gaba ɗaya alkhudar ya ce wal ƙisa'u huwa saumu idan aka ce alƙisa ya ce shi ne a sau me a sau ya salam tafarnuwa kenan ko manzo asma ce wanda ya ci tafarnuwa kada ya zo masallaci kada ya kusanto masallacinmu alfumu shine alhinta irin su wake da su al'adas irin wanda ake samu na su duma da sauransu Faɗin Allah ta'ala da yake cewa a tastabidiluna allazi huwa adana billazi huwa khair yanzu ku kuna canja abin da yake makaskanci da abin da yake mafi alheri yanzu wannan ai tambaya ce Allah ko amma ba amsa ake nema ba bi ma'ana ana gaya musu kun canja abin da ya fi alheri kun zaume. me makaskanci wulakantacce kamar da idan ka duba Ma'alimu tanzil na Imamul bagawi yace ai akhassu wa arda abin da yake walakantacce kaskantacce billazi huwa ashrafu wa afdal kun bar abin da yake mafi daukaka kun bar abin da yake ainihin mafi ainihin kyau ana ganewa ko tayib ko an taba abin ne daga jikin wancan abin ne kuke daga nan ne eh sai an ɗanyi nesa da shi kar a taba Allah ta'ala a tastabdiluna allazi huwa adana bin ladhi huwa khair ai wato ka duba littafin da ake ce ma cewa ta tadabburun wa amal sunan littafi ta tadabburun wa amal fihi ta li hadhihi umma a cikin wannan Allah ta'ala ya ainihin ja kunnan wannan al'umma ta annabi Muhammad kuna ganewa labarin nan da aka bamu na waɗanda suka yi wa Allah karan tsaye to mu ana jan kunnan mu ne bima galaba ala ahli dunya minhum abin da yake rinjayen hali na mutanen duniya min misli ahwalihim ne ne rayuwarsu bilist bidalil adana fil ma'ana su je su dauki abin da yake mafi kaskanci min al harami wal mutashabihi abin da yake na haramun da kuma abin da yake al mutashabi wanda yake wato mai rikitarwa bil a'la at-tayyib da abin da yake madaukaki kuma mai tsarki yanzu ku lura mutum yana ganin halal zai bar halal ya tafi wurin mai haramu yanzu a cikin abubuwan da Allah ya ce a ci na abinci ai kaga Allah ya ce a ci kumi haka ne shanu tumaki da awaki a dabbobin ni'ima Allah ya ce kada a ci jaki kada a ci alade kada a ci yanzu misali kai da kallon alade da kallon rago ka zo ka soya naman rago ka soya naman alade ka kalla naman alade karshe sai ya narki narkewa zai yi gaba daya saboda maiko ne kuɗa me alade yake ci menene abincin alade me abincin rago rago fa abin da yake ci kansa magani ne ana gane domin ciyawa yake ci kuna gane jama'a tunda Allah ya zaba mana mu ci wannan mu bar wancan wallahi wanda Allah ya zaba yafi kyau muna gane wannan ai Allah ya zaba mana mafi kyau ya zaba mana mafi tsarki amma wani ya nace sai ya ci kare wani ya nace sai ya ci biri wani ya nace sai ya ci abinda Allah ya ce kada a ci kuna gane wa jama'a kaga shine wannan abinda al'umman nan take yi Allah ya zaba mana abinda yake a tsayi mafi daddada mafi kyawu a cikin dabbobin ni'ima ba wanda ya daɗin naman rago ana ganewa wannan wani tsari ne na Allah Allah ya zaɓa mana ya ce mu ci sai wani ya ce a shi alade yake so ko kare yake so ko kuma ɗan biri yake so ka ce wuraren da za ga mutum ya je ya sai abinci an sako mai tafin hannun biri a ciki ko shi ne nama <laughs> eh kaga ai ai wani abin idan aka ce Allah ya ce a bar abu to za ka duba mafi akasarinsa shari sharri ana gane wannan ko in Allah ya ce a yi amfani da abu kaza mafi akasarinsa ko duka ko ko mafi akasarinsa alkhairi alkhairi to kaji ko da ake cewa kar a ci red meat ai kaga ga waɗanda suka kama tafiya ne wanda tafiya ta tafi amma matasa fa da yara ba su da wani matsala domin jihad na nika abinci da narkar da shi yana na yana aiki sabo ne injin da yake nika abinci na yaro shi da shi sabo ne da abinci ya shigo da ya nike shi zai ce koko a bashi ya haɗe ya ce nama a bashi ya haɗe ya ce kaza saboda jihaz ya amal amma tsoho ya tsufa abin da yake aikin nan ya gaji ya gaji ko ba a canja wani ba misali yana shi ne to kaga sai ya ba a hankali ana ganewa ai ne likitoci suka gano cewa a ɗan rika karancin cin sa da yawa ko a ci ɗan kaɗan a nemi wanda yake mai saurin narkewa wanda narke narkewa cikin ɗan ƙa'e. To za ka yake cewa abin da ya yi rinjaye na halinmu wanda mai muke canja halal da haram, dukiya Allah ya haramta mana kasuwanci, ya haramta noma, ya haramta kiwo, amma har yanzu bai mana ba sai mun cire babban ki. Ya halatta afuwan billahi jazakallahu khairan. Allah ya halatta mana noma, ya halatta mana kiwo da sauran abubuwa, amma duk da haka mun ƙetare wannan halal mun tafi wurin me abin da ya haramta na riba banki har ma ana rigima da mutum wai ai riba ba ta shiga naira in ba ta shiga naira to cikin mai take shiga eh <clears throat> ai saboda lokacin da aka haramta riba ana magana ne akan zinari da azurfa ito eh, lokacin da aka yi magana aure ma da sadaki ai zinari da azurfa kai kuma da ka tashi aure sai ka dau nerori ka kai da yankan daloli eh ai da zai ka je ka nemo zinari da azurfa yanzu kai a ce maka ya ka nemo zinari ai ko auren nan zai dan yi wahala saboda baka san inda zaka samu shi jama'a muna gane wannan a kwarai kuwa ai masu cewa a kawo sisin gwal ne kowaye wancan yaran ana ganewa masu cewa a kawo sisin gwal ai kaga sun tsananta auren wahala yake yi ba a kawo sisin idan aka ga sisin gwal wani ba bai taba ganin sisin gwal ba ana gane wannan ko sai taba gani ba don haka nan a yi abin da ya samu a yi kiyasi nawa ne dinari yanzu nawa ne kaza nawa ne kaza sai a fidda sadaki a bada a karba a yi aure a zauna lafiya amma ka ɗauko wahala ka kawo wallahi jama'a ko da mata da Allah ya haramta wanda Allah ya halatta sun fi yawa Allah ta'ala fa warewa ya ce waɗannan suna haramta maka a cikin mata aka fara da mahaifiyarka yanzu kai in dai ba dabba bane mutum ta ina ma sha'awar mahaifiyar mutum za ta zo masa arai a ce mace ba ta sha'awar kowa a duniya sai dan da ta haifa wanda ya fito cikin ta kaga ai babu lafiya ƙwaƙwalwa ta tabu eh kurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum eh wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا Allah tabaraka wa ta'ala ya lissafa waɗannan mata suna da yawa kamar da zamu ji daga cikin hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku auren uwayenku mata wa banatukum da ƴaƴanku mata wa akhawatukum da ƴan uwanku mata ko sai wa wa ammatukum da gwaggwanninku yayyan uba to haka har da wa da da innoninku duk waɗannan da aka lissafo ƴaƴan dan uwanka ƴaƴan ƴar uwanka da kuma surka misali bai yi wa ce ka auri mace kuma ka zo ka auri mahaifiyarta kaga eh, akwai akwai akwai rashin saiti anan ana ganewa Allah ta'ala yana da hikima sai ya zama cewa wannan to uwa ce gare ka da ka ganta kaga uwa jama'a muna gane wannan kan tana matsayin yadda mahaifiyarka take ita ma ta zama mahaifiyarka saboda wannan dalili kuma shikenan tana nan a mahaifiyarka duk waɗannan da aka lissafo kai kanka da ka kalla yau zaka gani misali ƴar uwarka kuna zaune a gida kai mamaki kake ma wani ya ce yana son ta kai saboda kai baka ganin kanta ana ganewa ai mamaki kake wani ya ce yana son ta iya rasa wanda yake so sai wannan shi na ga wato ba ta da cancanta ana ganewa ai wato a cikin mata ba ta cikin layin macen da za ka yi sha'awar ta ka neme ta jama'a muna gane wannan saboda dama abu ne haka yake an riga an cire maka shi a cikin zuciya to sai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum wanda ba wannan ba Allah ya halatta maka idan aka ce abubuwa abu ya kai guda dubu ɗaya aka ware goma aka ce misali an haramta ma goma duk sauran ya halatta a ce mutum ya ki wannan sauran ɗari tara da casa'in misali ya ce dai cikin goma nan a nan zai kwakulo kaga mutum ya ƙetar abin da Allah ta'ala ya hana shi kuma da ka duba ka gani إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما idan muka dubi wannan aya ita ma ta kawo ɗaya daga cikin haramci shine wal muhsinatu minan nisa'i muhsanat ko al muhsinat katangaggun mata mata da suke katangaggu wasu kan ce matar aure haramun ce gare ka dama haramcin biyu ne akwai al haram al mu'abbad akwai tahrim al mu'akkad haramci na har abada akwai haramci na lokaci kana auren yaya to kan wata haramun ce gare ka haramci na lokaci lokacin da ka rabu da yayar koko ba ta da rayuwa ko wani abu makamannin wannan ka iya auren 'yar uwarta ana gano wannan kuda ka yake tahrim muaqqat shi ne wani lokaci ne to akwai kuma tahrima da yake mu'abbad to daga cikin waɗanda dai aka hana mu aura akwai matar da yake katangaggiyar mata ko kuma matar aure to sai Allah ya ce duk waɗancan da aka lissafa zuwa nan su ne haramun gare ku amma waɗanda ba wannan ba su Allah ta'ala ya halatta mu jama'a muna gane wannan in ka koma wajen abinci ma haka ne duk da yanayi ba za mu iya samun karantawa ba amma dan in ka koma wajen abinci shi ma Allah sai ya ware haramun kaɗai ya faɗa sauran halal fa Allah tabaraka ta'ala sai ya bashi kawai ga yanan a sake duk abin da yake ba wannan ba ya zama cikin halaliya to amma mutum ya bari ya je yana nemo haram to shine shine wannan littafi yake cewa wannan yana daga cikin abin da aka hana wannan al'umma na al-istibdalul adana na wajen juyar da makaskanci a wajen haramci ga kuma wanda yake mafi daɗi ma za tufidu hadhihi al-umma mimma hasal lil yahud shin wai me wannan al'umma take nema abinda yahudawa suka yi wa Allah suka samu kaskanci shin yahudawa me suke nema su ce sai sun yi wa ma yahsulu lahum shin wai menene za su samu idan sai sai sun yi abinda yahuda suka yi fadin Allah ta'ala da yace tu misran wato bi ma'ana kuje kuje garin misran kuje fa inna lakum ma sa'altum ba dai kun ce za ku yi noma ba ba kun ce za ku yi wahala ba Allah ce ku je ku yi wahala din imamu shaukani ta ai inzilu misra ku sauka a garin masar li'annahum kanu fitihi domin lokacin suna cikin dimuwa wa hadha wato aqabatul ukhra lahum wannan ma wani sarkakiya ne da suka kawo Allah ta'ala ce wa duribat alaihimuz zillatu wal maskana daga nan Allah ya buga musu kaskanci da wahala ka duba zadul muyassar na ibnul jawzi yace wato akwai ƙaulani. akan fadin azilla din nan shine alfaqar wal faqa wata wata fassara wato alkhudu Allah ya sa musu kaskanci kullun zaka gansu a matsayin leburori ana ganewa ko da su ne shugabannin duniya yanzu sun koma leburori imana suke wa mutane wahala duk abin da za a yi amfani da shi su za su yi shi ibnu kafir yake cewa duribat alaihim adh wal maskana wato duribat adh wal maskanatu ala al-yahud idan ka duba al misbahul al-munir fi tahzib tafsir ibnu kafir wato an buga wa yahudawa kaskanci da talauci da wulakanci za ga ba yahudi yana da kuɗi sosai amma ya sa guntun wando ai kuna gani da ɗan riga shek idan ya tashi mutuwa sai ya wasiya kuɗinsa gaba ɗaya ba kyanwa eh ko kare ana ganewa duk wannan wulakanci ne ga ƴar shiga ɗansa ga ƴaƴansa ga matashi amma ya ya tashi mutuwa ya ce eh, dukiyarsa a ba kyanwa ai wato wudi'at alaihim an dora musu wa alzimu biha shar'an wa qadara a shari'ance Allah ya sanya su kaskantattu a kaddara ma Allah ya dora musu kaddara ai azallahumullahu Allah ya kaskanta su fala mana atalahum basu da kariya waja'alahum tata aqdami almuslimina Allah ya sanya su karkashin kafan musulmi idan ka duba fatul bayan na Siddiq al-Khani yace wa duribat ai ala furu'ihim wa akalatihim wayanda za su biyo bayan waɗannan yahudawan yau kenan Allah ya sa musu kaskanci alhawan da wulakanci wasagar da kaskanta wal haqara da wulakanci wal maskana da talauci wal faqa da bukata dan haka an kira matalauci matalauci ne domin talauci ya hana shi motsi idan ka ce wala matalauci ne to za ka ga yana zaune guri ɗaya, bai iya harraka bai iya motsi saboda ba ya da yadda zai iya yin yawo Faɗin Allah ta'ala wa ba'u bi ghadabin min Allah suka koma da fushi daga Allah eh littafin ma'alimut tanzil na Imam al-Bakawi yace ay raja'u suka koma da ainihin fushi daga Allah wala yuqalu ba'u ba cha ba'u illa bi sharrin sai idan sharri zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah domin sun kasance suna ainihin wato kafirce ma ayoyin Allah idan ka duba ma'alimu tanzil na Imam al-Bagawi wato sun kasance suna kafircewa siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ayatul rajmi da wannan aya ta jefe wato ainihin wanda suka aikata zina bayan aure cikin at-taura suna siffofin manzon Allah da aka fada cikin attaura duk sun karyata sun yi musu da su kuma sun ki faɗa mutane gaskiya ayin inda Allah ta'ala ya ce ay rajamu duka wannan ba sa yi Allah ta'ala ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sai ya wa inna fariqan minhum la yak يكتمون الحق وهم يعلمون الله تبارك وتعالى ce waɗanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san manzan Allah da sifofinsa sarai kama ya arifuna abna'ahum kamar suka san 'ya'yansu. sai dai wa inna fariqan minhum wasu daga cikin malaman nasu la yaktumuna al suna boye gaskiya wa hum ya'lamun sai a gaba Allah ta'ala ce ya arifuna ni'matallahi thumma yunkirun wa aktharuhum kafirun Allah ta'ala ce wannan ni'iba da muka turo musu duniya shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama lalle yahuda sun san shi sarai sun yunkiruna ha amma suna musu wa aktharuhum kafirun da yawa daga cikin yahuda wannan kafirai ne Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiya jazakallahu khairan jazakallahu khairan allazina yattabi'una rasulan nabiyya waɗanda suke bin manzo wato annabi wanda yake ummi wanda bai iya rubutu ko karatu ba sai Allah ce allazi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wanda suka samu rubuce a littafin su na at-taura wal injili da kuma ainihin littafin su na injila wanda wato shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana rubuce a littafin su to yahudawan sun kasance suna ainihin musun wannan sai Allah ta'ala ya dora musu ainihin kaskanci an samu daga Abdullahi dan Umar yace utiya yahudiyun wa yahudiyatin kada zanaya an zo da wani bayahudi namiji da ya mace sun je sun aikata zina fan talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jaa yahudiyun manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kama su ya tafi da su sai ya kai su wurin wani bayahude wani malami faƙale ce ma ta ji duna fit taurati alaman zana me hukuncin da kuka samu a taura akan wanda ya aikata zina fa ja'u biha suka zo da littafin at-taura fa qara'uha suka karanta hatta idza maru bi ayatin rajam sai da suka zo ayar da tace a jefa wanda ya zina wa za al fata alladhi yaqra'u yadahu ala ayati rajam matashin da yake karanta littafin sai dora hannunsa daidai inda ayat take ana ganewa wato a karanta abin da ke kafin da abin da ke bayan iya inda aka ce a jefe din dan kada a gani sai ya sa hannunsa sai rufe sai wa manzon Allah me da ake ce ko ko ciwaciwa to dan haka nan dai manzo sallallahu alaihi wa sallama daga ƙarshe ya ainihin ce ya daga hannunsa ya daga aka ga wannan aya hadisin yana cikin sayo muslim kaga wannan hadisi ya tabbatar suna ne suna boye gaskiya bayan sun san gaskiya din to 'yan'uwa uwa wannan aya har yanzu muna nan akan ta idan Allah ta'ala kai mu gobe za mu tashi waya katulunan nabiyina domin akwai bayani mai tsawo ga shi yau juma'a kuma ga yanayin ainihin lokacin mu allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh